yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ke daidai da sha takwas ga watan jumadal akhira hijira na da shekara dubu da da hudu talatin hudu, daidai da ashirin da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha uku. wannan shine kasan na ɗari da arba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba manta ba muna cikin karatu dangane da darussa da ke ainihin ƙarƙashin yaƙar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi wa ƙabilan a inda muka ji a wannan lokaci ne har munafukai suka yi amfani da wannan dama suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ɓace ta hanya ainihin yi wa matar shi aisha ƙazafi allah maɗaukakin sarki ya kiyaye za mu taso daga attasi'a ashara darasi na goma sha tara fi kissatil ifki darsun fi ta'amuli ma'al isha'a dangane da kissar wannan ƙazafi da aka yi wa da aisha to akwai babban darasi da muke koyo wajen yadda ya kamata a mu'amalanci dukkan wata jita-jita fallahu subhanahu wa ta'ala ya ƙulu Allah maɗaukakin sarki dai cewa ike laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira me yasa ku mu'minai da kuka ainihin ji wannan sharri da aka yi wa Aisha mazanku da matanku ba ku yi zaton alheri ga kanku ba ke sai ki kaddara zaki iya yin zina sai ki ce Aisha ta fi ki ai sai kai ka kaddara za ka iya yi sai ka ce aisha ta fi ka ka wa kanka zaton alheri to wannan zaton alherin sai ka da ka fassara shi akan asayida aisha wa ha za ifkun mubin me yasa ba ku ce wannan ƙarya ce wadda take a bayyana ba laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah madaukakin sarki ke cewa me yasa waɗanda suka zo da wannan ƙazafi ba su zo da shaidu hudu da za su tabbatar da cewa abin da suke faɗan gaskiya ba ne Allah ya ce fa'izlam ya atubi shuhada to tun da dai har ba su zo da waɗanda za su yi shaidarsu a kan wannan magana ba fa'ula'ika inda Allah humul kazibun waɗannan su ne maƙaryata a wurin Allah maɗaukakin sarki يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير الله مدعوك كنسركي يجيك أنشيتي نزلت في أبي أيوب صحابي أبي أيوب الأنصاري وامرأته دشيد ما تشي رضي الله عنهما الله يقال مسير دا أبو أيوب الأنصاري دا أم أيوب الأنصارية game da su ne wannan aya ta sauka sai dai kullum aka ce aya ta sauka game da wani to hukuncin ta baya tsayawa akan shi shi kadai fa inna aba ayyuba qalat lahum ra'atuhu ummu ayyub abu ayyuba ne matar shi ummu ayyuba tace da shi ya aba ayyub ya kai baban ayyub ama tasma'u ma yaqulu an-nasu an aisha radiyallahu ta'ala anha baka ji maganganun da mutane ke faɗi game da aisha ba cewa ta yi zina kala na'am ya ce naji wa zalikal kazib wannan ita ce asalin ƙarya in kina neman asalin ƙarya to wannan ita ce asalin ƙarya a kunti fa'ilatan zalika ya umma ayyub uwar ayyuba ke ki dubi kanki zaki yayin zina qalat la wallahi ma kuntu li af'ala allahi ba zan iya yi ba Kala sai ya ce fa aishatu wallahi khairun minki na rantse da Allah aisha ta fi ki daraja kun ji sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ana jinjina wa gidan eh, ayyub da shi da matar shi amma sai ba ambaci suna ba me yasa saboda hikimomi irin waɗanda muka faɗi a baya domin kai ma in ka ɗabi'antu da wannan to kai ma ka samu wannan darajar da abu ayyuba ya samu shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin idan ka dubi yadda tarihin yazo ka dubi yadda ayat take sai kaga Abu Ayyuba ya shiga ciki Ummu Ayyuba ta shiga ciki idan kai kuma kai ma haka ta faru gare ka sai kai ma ga ka shiga ciki idan wani ma haka ta same shi sai ka kaga ya shiga ciki amma da an kawo kissa ta takaitu akan ainihin Abu Ayyuba to da duk inda aka karanta ta sai dai a ce wannan daraja ce ga ainihin Abu Ayyuba amma yanzu za ta iya zama daraja ga kowa kana nan kai ma zaka ji kiran ƙarya an yi wa wance an yi wa wane an yi wa suwane to kaji irin yadda malaman salaf suke gudanarwa dangane da abin da ya shafi kiran karya idan kaji kuma ya kake kake gane cewa karya ne abu ayyuba bai bincike ba saboda ya gabata gare shi dama cewa aisha mutuniyar kirki ce to duk wanda ya gabata gare ka cewa mutumin kirki ne sai aka zo aka danganta magana ko aikin banza akan shi kawai dalili ne akan ka karyata domin in ka karyata ko da ya tabbata daga baya cewa ya aikata baka da wani zunubi amma in ya zama ka gaskata kuma ya tabbata cewa ya aikata ku duba ya tabbata ya aikata kuma kai aka kawo maka ka gaskata ka zama magulmaci idan ya tabbata bai aikata ba kai kuma ka gaskata ka tabbata kai ma me yin ifki kai ma za ka sha bulala tamanin kun ji abin da ya saka Hassan ibn Sabitin ya sha bulala ke Hassan ibn Sabitin ba shi ya kazafi ba shi ma mutumin kirki ne aka zo dandali ana hira kawai shi ma sai gaskata kuma shi ma sai zama cikin waɗanda suke ba da labari don haka lokacin da Allah ya ƙaryata kabiyar da aka bi ana kamo waɗanda za a yi wa bulala a kai sai ga hassanu ya faɗo sai ga hamnatu ta faɗo kanwar matar annabi zainab don ita ma mun ji a baya ta rinka yawo tana yi gulma a cikin mutanen anguwa ita wai tana ganin haka ta ta yadda kishi kenan amma ita yadda zainabu da take da tsarkin zuciya da aka yi mata magana akan haka sai ta ce a'a ba abin da na sani game da aisha sai alheri kuma ni ido na bai ga wani abu ba wannan ka'idar idan ba tarbiyyantar mutane akai akai ba ina son ku gane musamman dangin mu Hausawa to su kuma akasin haka suke bahaushe idan limamin arafa aka zo aka ce mishi limamin arafa ya saci riyal ɗari cewa zai aikata aka dai ka ga mutum kuma yau da ma malanta duk ba ta ƙarshen zamani ba wannan shine bahaushe mara tarbiyya amma a bisa tarbiyya abin da za a ce wannan mutumin kirki ne ka riga ka san shi eh sai aka zo aka ce yayi kaza ko ya faɗi kaza na banza abin da ake nema yanke ka ce ƙarya ne shine abin da Abu Ayyuba yi amma da yake Allah shine mafi sani da ya tashi sai kuma ya kawo wata mafitar guda biyu idan ba za ka iya ƙaryatawa ba shi wanda ya kawo maka labarin ka ce zo da shaidu guda hudu to idan bai zo da shaidu guda hudu ba fa'ula ika inda Allah humul kazibuna to ya zama cikin makaryata a wurin Allah don haka kun ji jama'a in ma. ka ƙaryata kai tsaye imma ya zo maka da shaidu guda hudu da za su tabbatar da gaskiyar maganar da ya faɗi in ba haka ba ya zama ka ta fara makaryaci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ainihin magana kamar yadda kuka ji tana nan a cikin tafsirin ainihin ibnu kasirin amma shi mala ya ɗauko ta ne a cikin taisirul aliyyul qadir ikhtisari ne ko kuma mukhtasar ne na ibnu kasirin wanda malar rufa'i yayi a cikin mujalladi na uku shafi na 266 malam yace al-muslimu dan haka shi musulmi yadhunnu bi akhihi bi yadhunnu bi akhihi dhann al-hasan musulmi yana wa dan uwan shi kyakkyawan zato ne wala yaqbalu ayya khabarin jarin illa bil bayyinati al-kafiya baya karban duk wani labari da aka gudano da shi akan wani jarihun wala yaqbalu khabarin jarihin duk wani labari wanda ke cin mutunci ko ke zubar da mutuncin wani baya karbe illa bil bayyinatil kafiya sai da ainihin wato hujja wadda take gamsashiya kunji duk wani labari na alheri to wannan sai ka karbe shi amma duk wani labari wanda ke zubar da mutunci to nan ba za ka karbe shi ba sai an kawo maka hujja har wa yau nan ma ku sake dubawa mutanenmu musamman da muke ishara a kai da muke rayuwa cikinsu hausawa su kuma akasin haka ne in aka zo aka ce wane ya biya wa mahaifiyar shi makka sai ka ga zai ga bahaushe ya kau da kai haka ah, wada baka ji bane wane ya biya wa mahaifiyar shi makka bane ce to ina ruwana eh ina ruwa na dan ya biya mahaifiyar shi maka sai me shine ya dame ni sai hau fada fa fa fa fa hasada abin da yasa jama'a mu an haife mu a ghetto ne tsakiyar muciya in aka haife ka a irin waɗannan wurare ƙauye na hausawa ko kuma kwama calar da kwan saman zaman cikin hausawa a ce an haife ka tsakiyar cikaji tsakiyar muciya tsakiyar tudun wada tsakiyar gyalle su irin waɗannan kwama calar wurin zama to za ka ga munanan ɗabi'u waɗanda lallai ne wa'azi ne kawai zai gyara ire-iren waɗannan jama'a sai ka ga mutane su ne wa junansu hassada sai ka ga ƙani ne da wa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ƙanin yana hasadar wanwan yana hassadar ƙani duk waɗannan jama'a sai an yi ƙoƙarin an gyara a cikin waɗannan matasa 'ya'ya waɗanda suke tasowa idan ka ga alheri ka rinka faɗin alheri idan ka ga sharri ka kau da idanka idan haka zo maka da labarin sharri ka yi ƙoƙarin kau da kanka ka yi ƙoƙarin ƙaryatawa ka yi ƙoƙarin dakusar da wanda ya zo maka da labarin amma mutum ya zo maka da labari na sharri ƙofar gida ka fito da sauran bacci a idanka amma sai ka ji idanka ya buɗe tar matsatsau da za ku tsaya a ƙofar gida ne yanzu sai ka ce mishi shigo saboda ya zo da labarin sharri wannan tarbiyyar ita ce aka ginu a wannan nahiyata mu ta arewa amma ba ita ce musulunci da Allah ya aiko annabawa da su ba don haka ku daina yada labarai na sharri musamman akan mata waɗanda suka shafi ire-iren waɗannan na zinace-zinace wadda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi wata ma gafalalliya ce bata ma san maganar da kake ba ba ta taba sanin abin da kake faɗi ba amma kai kuma kawai ka dubi wani dalilai naka shikenan ka yi mata yarfe so da haka jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwa na ƙalubale ga duk wanda yake rayuwa a wannan yankin namu jama'a ya za ka kai tarbiyyar al'umma su zama abin da ba ruwansu ba ruwansu to amma sai ka ga dattijo ne a anguwa shekarar shi hamsin ko shekarar shi sittin ya je ya saka kanshi a cikin duk wata hayaniya duk wani rudani duk wasu maganganun banza sai ga an zo an kure shi a lokacin kuma ƴaƴan shi sai su taso su an ci mutuncin ubansu su ba su yadda ba shi ya je ya saka kanshi a cikin harkokin shi yasa in ya zama kana da uba ba haushe irin wannan sai ka rinka zaunar da shi in ba haka ba zai ta hada ka fada da jama'a baba eh babu ruwanka da al'amarin jama'a in ka gana wannan hirar tashi ka ba su in ba za ka yi musu nasiha su bari ba in ba haka ba wata ran kana nan za zo ka ga dan shekara 25 ya ci kuma uban ka dan shekara 70 na fata an gane kuma a lokacin sai a ce yaro ya rashin kunya amma shi wancan dattijan ne bai kiyaye mutuncin shi ba saboda haka ku kiyaye wannan jama'a abinda karatun ke cewa al-muslimu yadhunnu bi akhihi dhanna al musulmi yane ne wa dan uwan shi musulmi kyakkyawan zato ne wala yaqbalu ayya khabarin jarihin illa bil bayyinati al kafiya musulmi baya karban duk wani labari wanda yake cin mutunci sai da hujja wadda take bayyananniya wadda take gamsashiya wadda take iya wadatar da abin da ake nema wa illa fa huwa inda Allah min alkazibina idan shi wanda ya kawo labarin bai iya kawo gamsashiyar hujja ba ya zama ɗaya daga cikin makaryata a wurin Allah al-ishrun darasi na ashirin daga cikin darussan da ke ƙarƙashin wannan tarihi na Asayida Aisha da aka yi mata wannan ƙazafi fi hadisatil al-ifki azamatu uqubati lazina yuhibbuna Isha'atal fahisha a cikin wannan tarihi na ƙazafi da aka yi wa Aisha mun ji akwai ukuba mai girma ga duk waɗanda suke sha'awar yaduwar ire-iren wannan alfasha da irin waɗannan munanan labarai fidlazina amanu a cikin mumini ma'ana ku kullum abin da kuke so a faɗi labari mummuna game da mumini namiji ko mumina mace kana sha'awar irin wannan to ka sani da cewa akwai katafariyar ukuba akan haka wala shakka annal ladhina yushi'unaha fi'lan ashaddu ukubatan wa ashaddu minhum uqubatan alladhina yushi'unaha zuran wa buhtanan wa ikhtilaqa mala yace babu shakka Lallai waɗanda suke yada jita-jita a aikace to sun fi tsananin uquba da kuma cewa sun fi tsanani waɗan ko kuma wa ashaddu minhum ukubatan waɗanda suka fi masu ainihin wato yada wannan irin jita-jita a aikace waɗanda suka fi su uquba allazina ha zuran waɗanda suke ainihin wato Yaɗa ita jita ɗin da ƙarya wa buhutanan da kuma cewa ƙagowa akai waqtilatan magana ce wadda take kirkirarriya ce wato misali Wancan ta aikata kaza amma kuma sai wani shi abinda yake sha'awar ya je ya wannan abu ina son ku gane nan ana magana wane ya aikata din hakikatan wance ta aikata din hakikatan kana da yaƙini to amma wance din nan kowa nan nan mumini ne ko mumina ce to shari'ar musulunci duk da haka bata baka damar ka je ka yada ba mun yi irin wannan karatun a lacca da ne muku wadda muka sanya wa take gulma mutane suka yi ta mamaki annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi mecece gulma ita ce ce ka ambaci abin da dan uwanka ya aikata sai mai tambaya ya ce ya manzan Allah ya aikata din kuma in na faɗi a ce na yi gulma nabi ya ce kwarai da gaske sai ce yau in bai aikata ba fa sai ce kayi mishi kazafi kuma anan a lokacin sai mutane na mamaki yanzu wance ya tabbata ta yi zina gashi har ta yi cikin shege ga haɗa muna gani yana yawo a gabanta a cikin anguwa kuma ta yadda har ma ta ne wa kanta kirarin 'yan zamani mai uba ma ta goya balle ni mara uba kasan haka suke yi wai mai uba ma ta goya abinta balle ita mara uba wannan salon magana ce ta izgilanci ta juya abin ne ma'ana mara uba ta goya ɗanta balle mai uba asalin magana kenan to amma saboda izgilanci sai ita ta ce yo wanda take da uba waɗanda ke da uba ma an goya shi balle shege ai shi ya fi dacewa a goya kaga ta tabbatar wa da kanta komi ko to haramun ne in ta wuce ka ce kun ganta karuwa kayi gulmatta ranar lahira sallolinka azuminka zakkarka karatun ka biyayya iyayenka za a ɗibe a bata tana karuwa kai kuma kana ustazu saboda ka zage ta akan abin da ya tabbata ta yi to in ba te bafa to yi mata kazafi to tambayar ita ce to yanzu kawai sai mu kyale ta i eh, ka rabu da ita ba ruwanka da ita to bahaushe zai ce a ah, <laughs> ina ha ba <laughs> muna nan din kuma to kaji inda halakar ta zo ba ruwanka to da kowa zai ji da irin nauyin da yake sharbowa kanshi to da ya zauna lafiya ko an fahimta jama'a to amma wannan na daga cikin illar zamantakewa irin wadda muka gada irin wannan zama na kwantsame an fahimta ɗaya ke to idan kun gane wannan sai mala yake cewa yanzu wannan da ya tabbata ya yi laifi sai kai ka rinka yaɗawa to kana da matsananciyar azaba to sai malam ya ce amma waɗanda ke yaɗa abin da bai tabbata wane yayi ba su suka fi matsananciyar azaba fiye da wancan domin wancan suna yaɗa gaskiya ce fa amma aka ce musu ba a ba su izinin su yaɗa ba ya tabbata amma aka ce ba a ba su izini ba akwai nassoshi da yawa daga cikin haka bayan da aka kashe ma'iz ma'iz wani saurayi ne ya je zina ya zo ya gaya annabi ya yi zina annabi ya zo yana zaune ma'iz ya zo ya ce ya yi zina manzo Allah ya kauda fuskar shi ma'iz ya sake taron fuskar manzo Allah ya ce shi fa ya yi annabi ya sake kaucewa ma'iz ya za Allah ya ce me yasa ɗayan ku in yi abu Allah ya suturta mishi shi ba zai suturta a kan shi ba sanda kai Allah ya tona asirin ka bai tona asirin ka ba ba a gani ba tabbaka tuba sai ce shi dai a yi mishi hukunci manzo Allah ya ce ku je ku jefe shi suka je suka fara jifan shi ji zafi sai gudu ina suka ce wallahi sai mun manzo Allah ya fatawa akan ka ai <laughs> suka taro shi sai da suka mamake shi suka dawo suka ce manzo Allah ai yanzu Allah da ya fara jin zafi sai ya gudu yace da kun kyale shi ya tafiya shi shikenan dama <laughs> ba mu gani ba kaga manzo Allah haka yake al'amarin shi ba irin mugaye bane waɗanda su fata ma suke kai laifi su minna su ji daɗi ya zo ya faɗa ya ji zafi ya gudu ku kyale shi kwana biyu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji suna tsaye gumi haba ran nan ma'iz ya yi zina ran nan mun yi mishi kaza sai manzan Allah ya ce kun yi gulmashi shi kaga yanzu manzan Allah shi ya shaida ya yi zinan tun da ya zo ya faɗa kuma ya fatawa a a kashe shi amma ya ji suna faɗe a bayan ya rasu manzan Allah ya ce sun yi gulmashi shi ina kuma ga wanda bai ba kai ne zaka zauna kai formulating text kai ne za ka zauna ka tsara a jarida kai ne za ka zauna ka rubuta a intanet kai ne za ka zauna ka faɗi a yada ina abin da haka ba ta faru ba ya za ka yi da irin wannan zunubin ranar alkiyama duk wanda ya san muciya ya san wani shaidani mai suna mai kudi 1980 shi yake zuwa nan dakaci suna rubuce-rubucen karya akan ahalus sunna ya fito da wani rawani na ƙarya a cikin jarida amana har sai da ta kai abubakar gumi ya taɓa tsine wa jarida amana ya ce jarida amana ba ku da amana ba irin rubuce-rubucen da basi ba mu ne 'yan wa walidin wa ma walada amma me ya faru mun san amma zai zauna ya hira da shi a jarida a lokacin malam hudu sai ce ku kyale shi shikenan tunda manyan malamai sun ce a kyale shi aka kyale shi shikenan kuma ana nan sai wata irin cuta ta kama mai kudi shi ba mahaukaci ba shi ba mara lafiya ba shi ba mai lafiya ba shi ba mara ita ba idan gari ya waye zai wanka ya shafa mai ya sa wankakkun kaya gogaggu tsaf sai bi titi sai fara tafiya sai inda Allah ya tsaye da shi magariba ta sai kuma ya sake juyowa komi dare sai ya shigo muciya gari ya sake wayewa haka in ka haɗu da shi so miliyan ba shi lift ko kallon ka ba zai ba sai dai kauce ba ka wuri in ka gan ganshi zaka ga mai hankali tsaf haka yanzu ba mu san ina Allah ya da shi yanzu ya fara rike kwalaye ma kun gani Za ka ji azaba Allah ya musu tattali tun daga nan duniya har lahira ƙarya zai ƙirƙira. ƙarya zai ƙirƙira ya je a zauna a rubuta a jarida sai aka ce a ƙyale shi Allah ya nuna musu ana nan kawai sai ya samu kan sha irin wannan bala'i wallahi gari zai waye jama'a zai kama titin na NTC tabako ya bi ta kaji ya kama hanyar Kano ya tafi eh sai inda magariba ta sai kuma sai sake juyowa komi dare sai iso zo kuma ya kwanta gari ya waye ya sake yin haka arba'ina sanatan yatihuna fil ardi Allah madaukakin sarki ya taimaka hadisi sahihi cikin sahihul bukhari manzon Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wana ya tabbata masoyin Allah ne a wurin Allah sai kace zaka yi fada da shi da Allah kake jama'a kun fahimci wannan da kyau ko dan haka wallahi ka guji ƙarya ko da ga makiyinka ne wai kawai saboda ba kungiyar ku ɗaya ba ba ɗariƙa ku ɗaya ba ba mazhaba ku ɗaya ba ba ƙabila ku ɗaya ba a'a kana da wani haushi nashi da kake ji sai ka ƙirƙiri ƙarya ka gaya mishi wallahi ka saurari irin azabar da zaka haɗu da ita tun daga nan duniya kafin a kai lahira Allah ya kiyaye alhadiya ashara alhadiya wal ishrun darasi na ashirin da ɗaya malai yake cewa yaqulu zamakhshari fi al يقول الزمخشري في الكشاف الإمام الزمخشري يفدي أتكل للتافنش الكشاف الإمام محمود الزمخشري babban malami ne masanin tafsiri malami ne masanin lugha ya kware game da fikihu to amma sai ya zama tir yana da aƙida ta mu'tazilanci ma'ana yana da nau'in aƙida irin ta 'yan ƙalaƙato to amma da yake akwai karatu sai karatun kamar ya lullube ko ya saka ya aƙidar ba duka ake iya gane ainihin yana da wannan aƙida ba an fahimta miko mana tafsirin nashi kudan ganshi gashi nan a shi nan bakin nan eh zaro kwada wannan shine al-kashafu jama'a saboda irin mu'tazilancin da ke ciki sai da aka samu manyan malamai fiye da shekara 600 da ta gabata suka zauna suka yi aiki domin ainihin duk inda wannan mu'tazilanci yake aka bi aka ainihin ciccire gashi al-insafu fi ma tadammanahu al-kashaf min al wani babban malami al-imamu Nasiruddin Ahmad ibn Muhammad ibn al-Murin al-Iskandari al-Maliki ya zauna duk inda wannan aƙida ta faɗo cikin littafin sai da ya cire ta sannan kuma ibn Hajar al-Asqalani ya ainihin yi takhriji da sauran matsaloli da suke cikin abin nan al-kashaf an haqa'iq at-tanzili wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil cikakken sunan littafin kenan da ya gama rubuta littafin sai ya koma yayi wa littafin salati shi da kanshi yace uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'ar al wa miƙatihi la wannan yana yaban littafin abin nan yana yaban littafin al-hariri ne uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'ar al wa miƙatihi an al ya hariyun bi an tuktaba bit-tibri maqamatuhu wannan cewa inna tafasira fi dunya bila adadi yace duk tafsiran duniya kap bai rage ko daya ba sai ce wa laisa hala amri mislu shafi. ya ce duk duniya babu irin nawa in kunta tabghil huda falzam qira'atahu idan dai shirya kake so to ka lazimci karatun shi ina fata an gane farra'ayu kadda'i wal kashafu kashafi sai ce saboda ra'ayi cuta ce kashafu kuma to kashafi kamar maganin cutar ne mahmud zamakshari kenan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to amma in ya dace a kan magana kuma da yake malami ne masani to zaka ga kuma dacewar ta kai matuƙa kwarai da gaske to shine daga cikin dacewar da Allah madaukakin sarki ya mishi malami ne matashi tun yana shekara 22 Allah ya mai da shi malami to wannan mu'tazilancin nashi khawarizmi ne ma'ana eh, can bayan iran abin nan can suke can bakin ruwa inda dusar kankara za ta iya sauka ta rufe kofar ɗakin ka sai kasa gatari ka sare ta su sun fi irin ingila da sauransu abin nan dinnan sun fi su sanyi da irin wannan dusar kankara to shine wata rana sai ya tashi kawai sai ji kafa shi ta balle sai ka karanta askari zaka ga mai askari yana magana da yake shi ma dan can haka ne saboda sanyi sai ka tashi kawai hannunka ya guntule baka sani ba sai ka daga sai ga a ina hannuna ya ce ya guntule baka sani ba saboda sanyi hannun ya bushe har ya guntule kamar sukari <laughs> shine sai kafar shi sai ta balle guda ɗaya shine sai ce bai dace ya zauna a ƙasar nan ba sai kwashe ina shi ina shi sai koma makka sai ce sirtu jaran lillah wa haƙƙun alal jari an yi jarahu ce yanzu na zama makwabcin Allah kuma dole ne Allah ya girmama ni dan ni makwabcin shi kar kai mamaki ba mu'tazile ne suna da kalmomi ga sunan ba su da daɗin ji ina fata an gane mu'tazilawa ke ina fata an gane malam mahmudu zamakhshari yake cewa walau falaita ƙur'ana kullahu wa fattashta amma au'ada bihi al'usa da za ka buɗe alƙur'ani baki ɗayan shi ka binciki irin mummunan alƙawarin azaba da Allah yawa masu saɓon Allah lam Allah ta'ala qad ghallaza fi shay'in taghlizahu fi ifki Aisha radhiyallahu radwanullahi alaiha ba za ka taɓa ganin inda Allah ya kausasa irin azaba da zai yi ba fiye da irin kausasawar da ya ga waɗanda suka yi wa Aisha uku ba ma'ana da zaka buɗe Alƙur'ani tun daga suratul fatiha da bahaushe ke cewa tun daga bakara hannasi eh bahaushe wai saboda ya saba da karatun fatiha sai ya ɗauka ita ɗan gidansu ce don haka ba lallai sai ya ce tun daga fatiha ba amma an ka ce ƙur'ani daga bakara hannasi to bai cika ba Ƙur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa nasi da za ka buɗe ya ce ka karanta duk irin azaba da Allah ya ce zai wa masu sabon Allah ba za ka taɓa ganin azabar da ta kai girman waɗanda suka yi wa aisha laifi ba wala an zala min al’ayatul kawari al-mashhuna bil wa'idi shadidi wal itabil sannan ba za ka taɓa ganin Allah ya saukar da wasu ayoyi waɗanda ke cike da ƙwanƙwasa ƙwanƙwasa irin ta gargaɗin azaba mai tsanani wal'itabil itab da kuma zargi wanda ya kai matuƙa wazzajar al'anif da kuma tsawa wadda take mummuna wasti'izami ma rakiba min zalika da kuma nuna girman munin abin da mai laifi ya aikata fiye da yadda Allah ya bayyana ga kazafin Aisha ba babu wani laifi da Allah ya munana masu yin shi Allah maɗaukakin sarki mummunan zargi zargi wanda yake na kyarewa da cin mutunci irin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zuba a kan masu yi wa Aisha ƙazafi wastifza'i ma aqdama alaihi ma zala fihi ala turuqin Muktalifa. sannan da kuma irin razanarwa game da abinda wanda ya wa Aisha ya tunkari irin wannan laifito da irin razanarwa da Allah ya yi wadda ya saukar a cikin ayoyi ta hanyoyi waɗanda suke mabambanta wa asaliba mutafannina da kuma salo fanni-fanni kulla wahidin minha kafin fi babihi kowanne irin ainihin wato salo na ainihin zargi shi kadai kawai ya isa zargi to balle a ce an yi shi daban-daban daban walau lam yunzil illa hazihi salasa da Allah bai saukar da komai game da kare Aisha da kiyaye darajarta ba sai ayoyi uku ayoyi uku dinnan lakafa biha haythu ja'ala al-qadhafata mal'unina da ainihin wannan zargi ya isa akan su domin dai kaga na farko Allah ya mayar da waɗannan masu wa Aisha mal'unina fid daraini jami'an cewa an tsine musu albarka a duniya da lahira gaba daya wata wa'adahum bil azabil azimi fil akhirah sannan a lahira Allah ya musu mummunan alkawari game da ainihin wato azaba mai girma a ranar lahira wa bi anna alsinatahum wa aydihim sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa harsunansu da hannayensu wa arjulahum da kafafuwansu tashhadu alaihim bima ufku wa buhitu wato bima afku wa bahitu wato hannuwansu da harsunansu da kafafuwansu za su yi musu shaidar kiran ƙarya da kuma ƙazafi da suka yi wa Aisha a ranar lahira wa annahu yuwaffihim jaza'ahu wa annahu yufihim jaza'ahu kuma Allah madaukakin sarki zai cika musu sakamakonsu alhaq wanda yake na gaskiya alwajibul ladhi hum ahluhu sakamakon da yake wajibi ne su dinnan suka cancanta hatta ya'lamu inda zalika har su wayi gari su san cewa annallaha huwal haqqul mubin Allah shine gaskiya wadda take bayyananne gaskiya fa aujaza fi zalika amma da Allah ya tashi bayyana waɗannan gargadi da azaba ga waɗanda suka yi wa Aisha kazafi sai Allah ya takaita wajen bayani wa ashba'a sannan kuma ya kai matuƙa wajen ƙosar da bayani bayanin ƙosashe ne amma a takaice wa fassala kuma ya biye dalla-dalla wa ajmala ya dunkule wa akkada ya karfafi magana wa karrara ya sake maimaitawa wa ja'a bima lam yaqa fi wa'id al-mushrikeen abadatil awthani illa ma huwa dunahu fil wa ma ka illa li amri Allah madaukakin sarki ya ainihin maimaita magana yi magana da salo wanda ike tsananin bai kai tsanani ga azabar mushrikai masu bautar gumaka ba an fahimta jama'a illa ma huwa dunahu fil fada'a sai dai abinda in ka duba zaka ga cewa duk wani abu wanda aka yi gargadi akan shi to zaka ga wannan abin kasa ike da gargadin da aka yi wa masu kasa din ma'ana kamar bautar gunki da shirka to tana ƙasa da ainihin laifin da waɗannan suka yi malam ya ce wa ma za ka illa amrin ba komai ya kai Allah ya tsananta wannan gargadi ba sai don wani al'amari kasan wannan al'amarin shine me darajar manzan Allah saboda kazafin yana koma ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cin mutuncin da cin zarafin to don haka Allah ya zage ya kwankwasa kwankwasa fiye da wanda yawa mushrikai to sai malam ya kawo cewa wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu kana bil Basra yawma Arafa ibn Abbas ne wata ranar Arafa ta mishi wato amma yana basra ma'ana bai je aikin hajji ba wa kana yus'alu an tafsir alqur'ani hatta su'ila an hadhihi alayat yana zaune an yi mishi tambayoyi game da alqur'ani har aka tambaye shi tafsirin waɗannan ayoyi na labarin kazafin Aisha fa qala sai yace man aznaba zamban thumma taba minhu qubilat tawbatuhu wanda diye laifi kuma ya tuba za a karbi tuban shi illa man khada fi amri aisha sai dai wanda ya saka kanshi a cikin al'amarin aisha malan sai ya ce wa hadhihi minhu mubalagha wa ta'zimun li amri al-ifk kaga wannan magana da ibnu abbas ya faɗi kaiwa matuƙa ce da kuma kambama al'amarin kazafin akwai laifin da ɗan adam zai iya nemi Allah Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mai babu amma kaga sai ce sai dai wanda ya saka kanshi a cikin kiran ƙarya Aisha ko ya tuba Allah ba zai yafe mai ba to sai malam ya marmaza yace ce wannan magana ibnu abbasin ya faɗe ta ne don ya nuna kawai tsananin wannan laifi walaqad barra Allahu ta'ala arba'atan bi arba'ati mutane hudu a tarihin musulunci manyan mutane an taba musu kazafi da abubuwa guda hudu na laifi kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake su ya wanke su ta hanyar faɗin abubuwa guda hudu kaga dai barra'a yusufa bilisani shahidi annabi yusuf wannan mata da ta so shi yaki karshe ta mai ƙazafi sai Allah ya kubutar da shi da harshen wannan da ya shaida wa shahida shahidun min ahliha sai wani daga cikin danginta ko mutan gidan sai suka ba da shaida cewa ga yadda za a duba idan aka ga rigar shi ta yage ta gaba to shi kenan sai a ce shi ya neme ta idan ku aka ga rigar shi ta yage ta baya sai a ce to ita ta neme shi wanda ya bada wannan shaidar dan uwanta ne a cikin gidan ko kuma dan uwan mijinta ana duba sai aka ga rigar shi ta yage ta baya wato ya sheka a guje sai ta biyo shi garin nan sai rigar ta kece ta baya da kuwa ta gaba ne to suna kokowa tana neman ta kwaci kanta ne har ta yaga riga gashi kenan kaga wannan kubutar da annabi yusuf ya zo ne ta hanyar wani mai shaida wa shahida shahidun min ahliha ina fata an gane wa barra musa min qawli yahud fihi bil hajar alladhi dhahaba bi thawbihi annabi musa ya tashi cikin bani isra'ila kaskantattun kabilu ne waɗanda suke ba su da kunya balle mutunci in suka tashi yin kurme to shiga suke cikin ruwa ɗaya maza da mata tsirara sai su yi kurme wato shine swimming pool kenan maza daban mata daban haka ya kamata a su sai su shiga gaba ɗaya maza da mata kuma dukkan su tsirara da annabi musa ya taso shi in zai yi wanka sai keɓe gefe inda ba a ganin shi sai suka ce ba abin da ya sa ike keɓewa sai don yana da gwaiwa to ya tuɓe ya gama wanka kenan zai ɗauki tufafin shi sai ainihin dutsen da ke ɗauke da tufafin sai rinka matsawa sai rinka matsawa har sai da ya zo cikin jama'a aka ga halittar annabi musa sannan sai suka ce ashe ma karya ake wa musa sai ya ɗauki tufafin shi annabi ya ce har ya ainihin sa sanda ya kwaɗa wa dutsen hadisi ne sahihi wannan ba tatsuniya ba yana nan cikin sahihul bukhari cikin kitabul ghusli ta iya yi waka ce annabin allah a gatsiraicin shi na'am ya fi sauƙi fiye da a bari ana yi mishi wannan mummunan zaton wannan shi ake kira irtikabu a haffar zararai barna ce a gatsiraicin annabi to amma kuma barna ce a bar jahilai ana saka musu shubuha cewa gwaiwa ike da ita musamman su kuma suna ganin wanda ke da gwaiwa to yana da nakasashiya halitta yo me yasa Allah shi ba zai warkar da shi ba jama'a kun ji wannan magana yanzu Allah ya kubutar da annabi Musa ne ta hanyar wannan dutse wanda ainihin ya barranta wa barra maryam bin bi intaqi waladiha hina nada min hijriha maryam kuma fa ita kuma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato fitar da ita daga kunya ya wanke ta daga zargin zina da Yahudawa suka yi mata a lokacin da wannan jariri yana rungume a hannunta ko yana kwance a cinyarta ya wanke ta cewa inni abdullahi ataniyal kitaba ni bawan Allah ne ni ba shege bane Allah ya bani littafi waje waja'alani nabiyan Allah ya maida ni annabi kun ga Allah ya wanke ta ta hanyar ɗanta wa barra a ta bi hadhihi al-ayatil ibnu abbas yace amma ita aisha sai Allah maɗaukakin sarki ya wanke ta da waɗannan manyan ayoyi kaga Allah ne ya wanke ta yanzu ba wani ne ya wanke ta ba ba dutse ne ya shaida ba ba jariri bane. ba wani makwabci ba ne ba a'a Allah ne da kanshi fi kitabihi a cikin littafin shi al-mu'jaz gagararren littafi almatulu ala wajhi dahari wanda ake tilawa shi tun tsawon zamani mislu hadhihi tabri'a bi hadhihi almubalaghat da irin wannan wankewa da Allah ya wa Aisha wadda ta kai matuƙa fanzur malan yace kai ka duba kan baina hawa baina tabri'ati ulaika irin tazarar da ke tsakanin wankewar da Allah ya wa Aisha da wankewar da waɗancan annabawa da salihai suka samu wa ma ka illa li izhari uluwi manzilati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan wankewar Allah madaukakin sarki bai tsaya yayi wa Aisha ita tas ba sai dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tanbihi ala Fati mahalli sayyidi waladi adam da kuma fadakarwa game da kore duk wata dauda da za ta kai ga inda manzan Allah ike wanda shine shugaban 'ya'yan adam wa khairil awwalina wal akhirina wanda shine mafi alherin na farko da na ƙarshe wa hujjatillahi alal alamin kuma shine babbar hujjar Allah akan dukkanin ainihin halittu wa man arada an yatahaqqaqa azamati sha'anihi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda da yake so ya tabbatar da girman al'amarin manzon Allah wa taqadduma qadamihi da kuma irin yadda kafan manzon Allah ta zarci ta kowa wa ihrazi qasab sabiq da ko wa ihrazihi qasb sabq da kuma cewa manzon Allah tuni ya rike wannan ainihin ice na tsere wato in ana tsere an zuba wane da wane da wane tsere a can inda ake so a kai sai wani mutum guda sai rike wani ice guda ɗaya wata 'yan sanda wanda di ya fara zuwa shi za a ba to duk ɗan tseren da aka ganshi da wannan sanda to shi ya ci to duk wanda ya san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kiyaye shi ya ci wannan ainihin sanda ta tsere duna kulle sabiqin ba duna sabiqin ba tare da wani dan tseren shi ma ya samu ba an gane jama'a falyattaqi haka ne E, fal zalika min ayatin falyatalaqqa falyatalaqqa zalika min ayatil ifki idan dai har kana son ka ga irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarci kowa ko to koma ka karanta waɗannan ayoyi da aka yi wa Aisha kazafi wal ammal kayfa ghadaba Allahu lahu fi hurmatihi ka je ka lura da kyau kaga irin yadda Allah ya fushi a madadin manzon Allah don ya kare wa manzon Allah daraja wa kaifa balaga ka dubi irin yadda Allah madaukakin sarki ya kai matuka fi nafi tuhuma an hijabihi game da ainihin wato kore tuhuma daga duk abin da yake kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka aisha wankakkiya ce da wankewar da Allah ya mata a cikin alkur'ani ina 'yan shi'a waɗanda suke zargin aisha ba da jima wannan ba an samu wani zindikin yaro daga nan kano ba da jima wannan ba yanewa abdul raddi ga kasadin nan ko ga faifan nan kowa a hansar din shi yana tsinewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da zargi da la'anta akan Aisha ba da jima wannan ba ga ga kasusuwan nan ga abubuwan nan ka zo nan makaranta sai a sa maka a cikin memory ka kaje je ka ji ta hado su ne da Abdul Jabbar Abdul Jabbar bana dai ta yi mishi karas sun buga da Tijjanawa to kuma yanzu suna buga da Shi'a su ma Shi'a sun ce yan salafiya mu kenan mu ba su wuri za su dandake Aljabaru shi kuma Aljabaru ya ce mu ba su wuri za su dandake yan tijaniya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma mahallin shahid shine wannan da Hausa ne yake magana amma yana tsinewa a sayyida Aisha yana ce mata munafuka ta ci amanan manzon Allah waɗannan maganganun su ne muka rinka faɗi shekaru ashirin ana cewa su albani su ne wa 'yan shi'a kazafi ɗan shi'a ai sun zo kafa gwamnatin musulunci ne yanzu babu wani ɗan shi'a da ke magana gwamnatin musulunci yanzu kawai babban abin da suka tasa gaba shine wannan zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. ma'ana wannan ke tabbatar maka da gaskiyar cewa 'yan shi'an nan ba su yadda da wannan alkur'ani da kai da ni da kowa muke karanta ba don in sun yadda to ƙur'ani ya wanke aisha to me yasa ba za ka yadda wankakkiya ba ce saboda haka Aisha wankakkiya ce faradiyallahu ta'ala anki ya ummul mu'minina wa radiyallahu ta'ala an sha'iriki alladhi yaqulu qubida an-nabiyyu wa mata bayna tara'ibi fahasbi bihadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani kun ji jawabin Aisha an ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wa annabi ya rasu yana runguma a hannunta ta ce kuma an rufe shi a ina a makwancinta ta ce wannan kada ya ishe ni daraja Allah zai ɗauki ran manzan Allah a hannun matar da take fajira haka manzan Allah bai da lafiya sallallahu alaihi wasallama in yana ɗakin maimuna yana ɗakin zainab yana ɗakin wance da wance sai yana cewa aina anal yau aina ana gad yau ina zan kwana ne gobe ina jibi ina nake ne jama'a matan da yake su ma masu kan gado ne sai suka zauna sai suka ce mun lura ya fi sha'awar ya jiya a ɗakin aisha mu tattara mu mai da shi can mana ya zauna manzan Allah matan nan suna so su faranta mishi don su samu albarka aka tattara aka koma ya zauna a can aisha ita take kula da shi lahza أخيرة min لحظات hayatihi sallallahu alaihi wa وآله sallam rayuwar annabi ta ƙarshe da za ta fita sai ga dan uwan Aisha ya shigo yana rike da aswaki goga sai annabi ya kwallara ido a kai a lokacin nan bakin ya dauke baya iya magana sai Aisha ta yi amfani da hankalinta sai ta fahimci yana so ne ya yi aswaki sai ta faɗa mai sai ya nuni da ka sai ta karɓa sai ta gutsira sai ta tauna da yawunta a sayida aisha sai ta sa wa manzan Allah ta mishi asuwaki yawun aisha da yawun manzan Allah suka cuɗanyi da juna a lahaba ta ƙarshe amma zindiƙai 'yan shi'a cewa suke yi hatta maniyin manzan Allah da ya shiga cikin mahaifar aisha sai Allah ya azabtar da maniyin Allah ya tsine wa ɗan shi'a albarka waɗannan su ne 'yan shi'a waɗannan su ne 'yan shi'a jama'a kun fahimta ma'ana baka da wanda za ka sara sai wanda yake kusa da manzan Allah kuma ka ce wai kana kare iyalan gidan manzon Allah ka kare iyalan gidan manzon Allah amma kuma sahabban shi ka ce sun zama kafirai ka ce guda biyar ne kawai suka tsira mafi yawancin waɗanda suka haɗu akan adadi mafi girma na sahabbai su ne waɗanda suka ce mutum sha ɗaya ne basirin da ba ka karanta wannan magana a cikin rijalul kashi littafi ne da aka rubuta shi yau kusan shekara ɗari tara da ta gabata littafin yan shi'a ne rijalul kashi yake cewa dukkan sahabban annabi nan sallallahu alaihi wa sallama sun yi ridda idan ba guda hudu zuwa guda biyar ba don haka manzon Allah ya rayu da su ne a cikin munafunci a waje sannan a cikin gida kuma da Aisha da Hafsa su suka tasa shi da munafunci a gaba me ake da waɗannan kaskantattun halittu jama'a kun fahimta shi yasa babban abu shine ahli sunna ku sanya karatuttuka na littattafan aƙida a ko'ina. riyadu salihina za ku yi riyadu salihina karatun soro ne za ku yi bulugul marami karatun soro ne min hajjil muslim littattafai za ku samu na aqida irin al'aqidatu tahawiyya al'aqidatu wasatiyya al'aqida ta ibn qudama ya alfatwal hamawiyya waɗannan irin littattafai su ne za ku sa waɗanda za su karantar su bayyana su faɗi tarihin al'amura ma kawai sai a zo kullum ku kenan sai ku kare a karatun umdatul ahkam a karatun riyadu salihin duka inda za ka je ka samu sai ka ga ba a son ai karatu akan aƙida yo ba wannan shine ya ba da platform wannan shine ya ba da gyararriyan yanayi ga kowa ya zo ya faɗi aƙidar ƙarya tunda ba ku san aƙidar gaskiya ba wai sai a ce wai karatun aƙida yana raba kai duk wanda aka raba kai da shi saboda ana karatun aƙida dama yana da mummuna aƙida ne saboda haka jama'a kun ji wannan ita ce sai as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mata yarda malam yace as-saniya wal 20 darasi na ashirin 22 qawlu ali radiyallahu anhu maganar da aliyu ya faɗi Allah ya ƙara mishi yarda lammasta sharahu rasulu sallallahu alaihi wasallama fi ifk lokacin da manzon Allah yake neman shawarar sahabbai game da ga Aisha ga abin da aka ce kun san da manzon Allah ya zo kan Aliyu sai aliyu ya ce to ya manzan Allah ita wannan mata taka idan har ta bata maka rai ranka yi zafi to ka huce mana ka sake ta ta mata da yawa a gari ka tsaya a kan mace ɗaya kana ta bata rayuwarka wannan ita ce shawarar na ali amma sai aliyu ya ce to amma ni abin da nake gani don ka samu kwanciyar hankali ga bai wata nan wadda dattijuwa ce ta girme ta ka je ka tambaye ta barira ya zo ya samu barira barira e wannan yarinya kullum kina tare da ita me kike gani dangane da abin da aka faɗi game da ita barira ta ce wannan yarinya yarinya da bata ma san kanta ba tana shanya gari ta tafi ta wasa ta ta bacci har akuya ta zo ta cinye gari ita ce za a ce ta yi wannan abu ya manzo Allah sai manzo Allah sai ya samu natsuwa dan girman Allah wane ne ya baiwa manzon Allah shawara gamsashiya Aliyu to amma ka san yadda shedan yake Aisha sai bata dubi karshen shawara Aliyu ba sai ta dubi farkon shawara Aliyu wan nisa'u siwa haka kasir <laughs> akwai mata da yawa a gari Aisha ta ce eh wato a sake ni a auro wata to ba ni ba Aliyu na ko sunan shi ba ta faɗi musiba haka in ta zo haka al'amari yake faruwa jama'a musiba kuma duk wannan yana daga cikin sharrin munafikai kuna zaune suna nan suna tunanin menene za su yi wanda za su haifar muku da fitina daga nan iku iku sai kuma a hada ku fada musiba su suna gefe guda sun gama hada wutar yau ga annabi hankalin shi a tashe ba dare ba rana har wajen wata guda su kuma suna can suna tuntsura dariya ana nan kwana biyu Allah ya karyata abin sai kuma ga annabi ya kawo sahabin shi wanda yake mishi waka yana kare shi an kwantar da shi an yi mai bulala tamanin ga kanwa mata annabi an kwantar da ita an mata bulala tamanin to sa'an nan kuma ga aliyu rikici ya kacaɓe tsakanin shi da Aisha ta ce tun da yawan shawara ba za ta sake magana da shi ba kaga duk yadda aka yi dai munafukai sun samu wata riba daga cikin ku na fatan kun fahimta gashi nan malam yake cewa qala al ulama malamai sai suka yi jawabi dangane da wannan shawara ta Aliyu suka ce innama ra'a Ali radiyallahu anhu min sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inzi'ajan aliyu ya ga irin damuwa da ke tattare da manzan Allah wa kalakan da kuma irin tashin hankali fa'ara da rahata khatirhi sai ya ya huce wa manzan Allah abin da ke bata mai rai wa mimma ya dullo ala annahum kanu ya raunan zi'aja khatirhi a shadda alaihim min kulle amrin na daga cikin abin da zai nuna maka cewa sahabbai suna ganin tashin hankalin manzon Allah to ya fi musu kowace musiba a duniyan nan anna umar لما قال للأنصاري ansari wata rana na umar wannan ya dauko wata kissa ce wadda na taba muku kasar a kanta, ku je ku samu kasar ɗin da nake muku ishara umar umar to kasar na ɗaya a ciki a cikin wannan kaset aka ce umar lokacin da ya zo madina sai aka haɗa shi da wani ansari a gida ɗaya suke yau ya je kasuwa shi wancan balansari ya je makaranta gobe umar ya je makaranta wancan balansari ya je kasuwa to ran nan sai wannan balansari ya dawo daga kasuwa sai dawo a firgice ya ji wata jita-jita a gari ana cewa ai manzon Allah ya saki matan shi duka shi kuma wannan ansari ya san cewa a cikin gidan annabi akwai 'yar umar to kuma a daidai lokacin ana ta guna guni a gari cewa kabilar gassanawa kamar kai bahaushe da katafawa in aka ce katafawa za su kawo maka hari ba sauran cin abinci to gassanawa ana ta zaton za su kawo wa musulmi hari hankalin musulmi na tashe umar yana zaune a cikin gida sai ji wannan ansari ya zo yana bubbuga kofa yana ta buga kofa a san mahuwa yana nan kuwa babbab sai umar ya taso a guje yana tasowa a guje sai ya ce a ja al-ghassani gassanawan sun zo ne wato irin wannan buga kofa an kawo hari ne kala sai wannan balansari ya ce bal shaddu. ai bala'in ya fi tsanani fiye da ainihin gassanawa su kawo hari ai ita zalar rasulu sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu manzan Allah ya cewa matan shi gaba daya ne Umar ya fito a firgice ya tafi je ya samu Allah sallallahu alaihi sallama Manzan Allah baya gida ya tafi bayan gida akwai inda manzan Allah yake da daki ya je ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka dan tattauna dai har ya tambayi manzan Allah wai daga sai ka saki matanka gaba ɗaya ne ya ce a ba na sake su bane dan rashin jituwa ne dai shine ne musu yaji na zo na zauna a Umar ya ce Allahu akbar ya kabbara ya ji daɗi to anan me yasa malam ya kawo wannan don ya nuna maka cewa idan har manzan Allah ya shiga damuwa to sahabbai sukan kiɗime fiye da komai sai sun ga cewa sun wa da manzan Allah hankali a lokacin matan annabi sun tayar mai da hankali shine umar ya je zauna yana faɗa wa maganzan Allah maganganu maganganu har manzan Allah ya huce hayye murmushi to a lokacin da sayyidina ali ya ga tashin hankalin manzan Allah akan abin da aka ce wai Aisha ta yi shine aliyu sai ya ga bari ya faɗi wata kalma wadda annabi zai huce to da ya faɗi wannan kalma kuma sannan sai ya shigo da shawara amma tambayi bai wata barira don haka aliyu ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya tsuntsu na farko shine mai ya lura da tashin hankalin manzan Allah ya faɗi kalmar da za ta wa da manzan Allah hankali domin bari ka ji akwai yanayin da in mutum ran shi ya ɓaci ya ce wallahi zai bar garin nan eh kuka ce a aka yi haƙuri ya ce to wallahi in babban garin nan ba zan kashe kaina sai ka ce a to shi kenan ni zan raka kama fito da kayanka in ka je jawo jaka ku fito a guje ya gane da gaske ne ango sai kuma ka ga ya to amma kuma ina bin wani bashi sai ka ce to mu je <laughs> kafin karfe goma na safe magana ta wargaje amma an ka tsaya a nan to karshen ta sai haɗi zuciya to sai aliyu da ya ga cewa manzan Allah hankalin shi ya tashi sai ya ce ni ina ganin a kore ta nema a kawo wata <laughs> ko kun fahimta to da kuma ya ga manzan Allah ya fara sauka sai ya ce to amma da ka tambayi bai wata kaji da aka sahabbai su kan suna da hikima sun iya zama da mai gidansu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama jama'a da wannan karatu muka karkare karatu dangane da tarihin wannan yaki da annabi ya yaki kabilar waɗannan muraisi'awa mun ji cewa wannan yaƙi ya faru ne a shekara ta biyar a bayan hijira kuma mun ji cewa dalilin faruwar wannan yaƙi shine da aka yi yaƙin uhud su kafirai a wurinsu sai suka karanci yaƙin uhud a matsayin an yi nasara ga annabi ba su san shi kuma yaƙi dama ɗibar guga ba ne in ma wata ran ka jimma wata ran a jimmaka in ma a cikin yaƙi ɗaya kai nasara a yi maka duka wannan ya faru a tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam. kun ga a yakin badar annabi ne nasara shi kadai ba su yi wata nasara ba sun yi asarar dukiya sun yi asarar rayuka sun ainihin gwamnatinsu ta wargaje da aka zo yakin uhud nan kuma sai aka yi ɗiban guga suka yi nasara annabi ya nasara suka kashe annabi ya kashe musu to da suka tashi da suka je sai suka rubuta cewa su suka yi nasara sai suka yi ta amfani da dukkan kafofin yada bayanai na zamaninsu to sai aka waye gari wasu ƙauyawa sai suka ji a idan mutanen gari guda sun ci manzan Allah da yaƙi to mu bari mu yo gayya ai mu kam zama a daina jin labarin shi shine waɗannan mutane muraisi'awa a ƙarƙashin jagorancin hakiminsu mai suna ibnu dirarin sai suka je suka yi tattaro ƙauyawa suka yi tattaro ƙauyawa cewa ku zo za a haɗu a yaƙi mutumin nan da aka gama tattarawa kaf sai labari sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ya dubi cikin sahabban shi wane ne ya fi kama da mutanen ƙauye sai dubi burai da ibn al-hasib sai ce je ka zauna cikinsu ka jiyo min gaskiyar abin da suke shiri buraida da ya jiyo gaskiyar labarin sai ya dawo yana dawowa ya tabbatar wa da annabi sai annabi ya ce to abin da za mu yi kafin su afko mana bari mu afka musu shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya da ya shirya sai ya tafi kawai suna zaune katsam sai suka ji an kewaye su sai aka bi duk inda kayan yakin suke aka tare duk inda mayakan suke aka kama su aka kashe sai aka tattara matansu da yaya da dukiya gefe guda sai aka raba su shikenan aka jawo su aka taho Madina da su shikenan yanzu duk wani bakauye da yake tunanin zai kawo wa Ibnu Abi Dirar dauki to gashi Ibnu Abi Dirar shi ma da jama'a shi an kama su manzon Allah sai yanke fitina a cikin haka to ana kan hanyar za a dawo shine sai matsala ta faru ta rashin ruwa aka zauna ana tunanin ina za a samu ruwa yaya za a yi ya za a yi ƙarshe dai buƙatar ruwa ta samu aisha tana zama a cikin ainihin darbuka ne ɗan ɗaki da ke kan raƙumi a lokacin ta ce mata ba sa cin abinci mai yawa don haka mata ba su da nauyi tana kan raƙumin ko ba ta kan raƙumin ba za a gane ba ashe ta sula da jikinta ta fita daga cikin raƙumin ta tafi ta je ta tsugunan bayan gari kafin ta dawo sai ainihin ta samu sun ɗaga raƙumin sun tafi da shi suna zaton cewa tana ciki da ta dawo madadin ta bi su a guje sai kuma ta tuna ai abin wuyanta ya tsinke sai ta tsaya neman shi da ta tsaya nema ba ta samu ba sai bacci ya ɗauke ta sai ta kwanciyar ta a wannan wuri wannan sahabi sai ya taho yana biyo bayan rindinar yaƙi sai ga duhu duhu kamar na mutum haka tana kwance fuskarta a buɗe tana ɗagawa ya gane fuskarta don ya santa tun kafin lokacin ta aure ita da kanta ta ce bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba abin da ta ji ya durkusar da nashi raƙumin sai ta hau to shikenan suna cikin tafiya sai kuma ga munafukai su kuma suna taro yau da wacce za a shiga gari to ba su samu abin da za su shiga gari da shi ba sai suka ga ga safwanu na ɗauke da aisha sai shi shugaban munafukai ya ce a yi marmaza a shiga cikin gari a yada cewa mu nan mun kama aisha da ita da safwanu suna kaza suna kaza wanda kuma ya ce karya ne ya leko zai gansu sun shigo gari yanzu don haka nan da nan mutanen gari sun lalleko sai aka ga gata nan akan raƙumi ga ta kuma yana janta kawai jama'a su ma sai suka haɗa abin sai suka ce ya tabbata sai labari ya bi tashoshin watsa labarai kafin a ce wata wata labari ya kewaye ko'ina ta iso kuma da zazzabi sai ta kwanta bacci sai aka ce kaji munafuka haka labari ya kwantsame a gari tana kwance ba ta da lafiya manzon Allah ya girgiza game da wannan labari ta ce sai dai ta ga ya leko ya ce ya jiki in ta ce alhamdulillah sai koma ta ce kulat da ya saba mata bata da lafiya sai ta gaba ta samu ba ashe gashi an bata magana an bata sunanta Allah ya kara mata yarda karshe dai sai wata tsohuwa ta fahimci yarinyar nan ma fa bata san me ake ba sai ta zo kamar duba ta da ta zo duba ta sai ta ce to tashi kira ka ni mana mu dan fita kira ka ni zan amin suna cikin tafiya sai tsohuwa sai ta tintiban ƙarya sai ta ce Allah ya tsine wa Mr albarka Mr ya shiga uku Mr din nan ɗanta ne sai aisha ta ce a kike tsine wa ɗanki albarka sai ta ce ke baki ji abin da wannan ɗan yayi ba baki ji abin da yake yaɗawa game da ke ba sai aisha gaban ta ya fari ke baki ma san abin da ake ba ta ce bata sani ba sai ta dawo gida sai ta ce wa manzon Allah ai mata izini za ta je gidansu manzon Allah ya mata izini ta je gidansu ta je ta samu uwarta ummu roman da ubanta abubakar ku gaya wa manzan Allah maganan nan da ya ji fa maganar banza ce suka ce ba ruwanmu mu wallahi ba za mu iya ba ana nan sai gashi ya shigo ta ce ku gaya mishi fa suka ce a'a kenan, manzan Allah ya ce in kin san kin yi laifi ki tuba Allah ya gafarta miki ta ce to yanzu ita tsakaninta da su da annabi da umruman da abubakar sai dai tsakanin annabi yaquba da 'ya'yan shi da ya ce fasabrun jami ina haƙura ta juya kawai ta fuskanci bango tana kuka bayan lokaci sai ga ayoyi sun sauka suna wanke a sayida aisha innal na ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum waɗanda suka zo da wannan kiran ƙarya daga cikinku suke tare kuke da su ba wasu bane daga ƙasar waje waɗanda kuke sallah da su ne waɗannan ne masu cewa su musulmi ne sai Allah ya waiwayo Aisha da ita da danginta gidan Abubakar ya ce ku kuma ka ku ɗauka sharri ne alheri ne gare ku domin kowane mutum guda daga cikin waɗanda suka shiga wannan sharrin Allah zai mai azaba da gwargwadon yadda ya shiga cikin al'amarin shine bayan waɗannan ayoyi sun sauka zan Allah ya karanta sai abubakar da ummu ruman uwar aisha suka ce aisha ta ki je ki gaisuwa ga manzon Allah ki ce manzon Allah na gode aisha ta ce wallahi sam da abin ya faru waye bai juya min baya ba Allah ne kawai ya fuskance ni dan haka Allah kadai zan godewa ka ji magana irin ta yan bariki ke eh in dai dan birni ne tit for tat ne ka kiyaye in mutumin ƙauye ne yake cato na gode na gode Allah ƙara arziki amma dan binni sai ce sanda bala'in ya same ni na ruwanka da ni yanzu ne zaka ce min kaza ko kun fahimta jama'a to Aisha kun ji jama'a Allah ne ya wanke ta ba manzan Allah ba kuma a lokacin da ayoyin suka sauka take cewa ita bata taba daukar har darajar ta ta kai za a saukar da aya akan ta ba ta dauka kawai mafarki annabi zai yi a ce an ga cewa mutum ne kirki ce ita amma Allah kuma shi yake ainihin kiyaye bayan shi na gaske don haka aisha mai gaskiya ce kuma a bar a yarda da gaskiyarta ce ku sa wa 'ya'yanku suna aisha ku girmama aisha ku gina masallaci ku gina makaranta ku sa sunan as-sayyida aisha as-siddiqatu bintu siddiq babbar malama ce da a cikin sahabbai ba a gwada iliminta da kowa har mahaifinta abubakar sai da ya karatu ta mishi gyaran karatu ka karanta littafin al'isaba fi mastadrakatu aishatu ala sahaba al'allamatu zarkashi ya rubuta wannan littafi al'isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba wannan al'ijaba ha di ira di rakatu ala aisha ala sahaba in ka karanta wannan littafin tarihin aisha ne amma tarihinta a matsayinta na babban malama wadda ba malamin da ya karatu a zamanin shi sai da ta ci gyaran shi har babanta abubakar daga ciki imamul bukhari ya ruwaito inda ta zo ta ji abdullahi dan umar ya yi wata fatawa ibn umar ya ce duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta tsefe kitsanta sai aisha ta ce a allah ya ji kan baban abdurrahman abdullahi dan umar ya yi kuskure ta ce to ya sa mata su yi talkwabo mana tun da haka janaba ba za ta iya kama kullum ba to an aka ce duk sanda janaba ta faru sai an tsefe kitso to ai gwamnati talkwabo kawai ta huta ba gashi sai ta ce ni da manzan Allah muna yin wankan janaba annabi bai taba ce min in warware gashin kaina ba sai dai ce in ɗibi ruwa su uku in zuba a kaina haila ce ake warware gashi sai ta ruwaito hadisi daga annabi hadisan suna nan cikin sahihul bukhari wannan ita ce aisha jama'a to kuma duk inda za ku ga munafukai sun yi suka ko sai sun dubi wane ne ya fi kowanne kwari sannan suke suka to don haka waɗannan salsala ta munafukai ƙarshe sai ta tike a kan shi'anci a cikin wannan addini namu dukkan ɗabi'un da Allah ya siffanta munafukai da su a cikin alƙur'ani tun daga ayoyin suratu tauba har sura su kutun da guda ta munafiqun sai kaga yan shi'ar yau su suka ɗauki wannan salo shine me yasa sai wanda ya shafi manzon Allah kawai kuke faɗa da shi me yasa me yasa a kowane zamani sai wanda ya damu da karantar da karatun manzan Allah kawai kuke faɗa da shi na'am koma cikin sahabbai ka ji irin yadda suka ɓata sahabi abu huraira koma cikin tabi'ai ka ji yadda suka ɓata Sa'idu ibn musayyib da zuhuri koma cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka ji yadda suka ɓata ainihin abin nan eh, imamu malik sa'annan taho cikin masu riwaya ta ji yadda suke batar buhari da muslim idan har ka ji dan shi'a ya ce maka a cikin buhari a duba kaza yana so ne maka hujja ba dan shi ya yadda da littafin ba don haka waɗannan ɗabi'u jama'a na sukar sahabbai da cin mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wa aliyu sallama ɗabi'u ne munana ku tashi a ko'ina ku rubuta ku tsara ku wa'azi ku bayyana ku faɗa wa duniyar musulunci gaskiya cewa duk duniya babu mutanen da suka fi daraja bayan annabi fiye da waɗanda suka zauna da shi a cikin gida matan shi da 'ya'yan shi da zurriye shi a waje kuma babu kamar sahabbai kuma babu wani sahabi kwaya ɗaya wanda za ka iya tabbatar da cewa kafiri ne ko fasiki ne bayan Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya ce wasabiquna awwalu awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi amma ka dubi duniyar yau da yake a cikin munafunci ake ba wanda yake kallon sahabban nan a matsayin waliyai bayan Allah balle a ce yan shi'a na zagin waliyai amma yau sai a dubi ku yan izalanku ko yan salafiyanku sai a ce ku kuke zagin waliyai munafinci dodo ne kuma zai ci mai yin shi lallai ne jama'a a tashi a yi fushi da fushin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya zagi wani sahabi na manzan Allah ko wallahi tallahi mafi karancin abin da za a yi wa kafiri shine a yi mishi dukan da har ranar mutuwar shi sai ya ga akwai tabo a jikin shi mafi karanci kenan fa amma asalin abin da ya dace da kafiri a kashe shi tuni a kashe kafiri sayyidina abdullahi dan umar yana da ɗa bilal suna zaune sai ji ɗan yana zagin wani sahabi sai bi shi a guje suka rufa ya ce wallahi da ya kamo shi zai sa wuƙa ya yanke harshen shi sahabban ka zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda jama'a nan ne zamu kwana a wannan karatu insha Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ɗaya akwai karatun hamawiya karfe goma eh, karfe tsakanin magariba da isha kuma akwai karatun sahihu muslim da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik